وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ya dace Allah tabaraka wa ta'ala ya tuna lokacin dando da bazan dandana ya tuna da kuni majoyayi dai ba ga wani lọ́mọ mi ní mọ́ ti jọ báyìí ní mọ́lẹ̀kọ́ ẹyẹ tí kata sọ́kọ́ ètí gbogbo alẹ́ta ẹ̀fọ́ ojúkọ́ ní tí àlẹ́bọ̀ ojúkọ́ alẹ́ mohamed sẹ́lẹ̀lá àlẹ́sẹ́lẹ̀ ẹ̀bà aláwọ̀ tó bá rẹ̀kọ́ ọjà alá àdúrà ìgbẹ̀bà wúyà yìí sáré gánibẹ̀ ṣẹ̀tàn yìí wata ruga dabara ta tafi ma wato ya gani da son zuciya ya tafi a tona ina karatu na yadda bin suratul araf na ya yi ta annabi wacce ko annabi no alayhi salam yula da kwani ike a gadar ta annabi wacce kullu ce gama ya annabi hudu na tafi adawa yin mafari gina ikci ya tunko iji karatu ya aya ke guba na gutana to daga yi gaggawa wa ila da na kawo huda ya bukatu da gulagun wadda duniya la'a الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى عاد أباهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون الله تبارك وتعالى إذا قال وإلى عاد أخاهم هودا so su ga mutu annabi hudu fi adawa ji daga annabi hudu wuce ya biyo ya adawa gaji na kwana annabi hudu mutu ba na ga ga ya kawo mai ya yi jama'a miji ko gudunma ita bauta allahu ma na bayro ita zama cile da wuce تتقون tattaquun ngaa sulaallaa ucaman قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكافرين قال الملأ الذين كفروا من قومه دائم <clears throat> داكاجي يا jama'i wa adawa ji ranar da dukiya fitace mu da mulki kyaji na allafi na kan faruwa gama yana na ji kwanci na min kawo mini min jama'a na biyu hudu jana alana ga da na biyu hudu da illa na nara ka fi safati lalle da yi lewe da na min yi wa kubo wajen ilan duci wayo wa inna lana gunnuka da alkadibi ne mai jiwa zato ya gama dalili game na zuciyo game na tsawo ya zuta su ko kata su ko toto e gabi annabi hudu ki annabi hudu aji e je yawo qala ya qawmi laysa bi safahatun walakinni rasulun min rabbil alamin qala ya qawmi wa gaba ga jama'an miji laisa fi safatu wa ban dan da da miya walakin ni rasulun min rabbil alamin tuci sami yo daga batoci ya ni tafato wale mawaci ko da bana jiti bayani aya na gan ladabi wace ko da bana yi kya wani zandun gane ba annabaji ya wuri na to ladabi wace ko da bana yi kiba wani ake anabi wudu to ko rawawa ilatu nga da doyo ma be ya je no ga uja to kwa ah wa bo de bi mi ani ene gude no de bi mi ani mi o ale o so karatu tu ko da bono ga ga ga kandun do ga ga wa we so ko no o je uziri wo be je maji o ama je o mutunji o aga e je o mutunji aga o je ga aba ga labi bicho ga mi labi bicho o hankali da ga mi deni to ga gugu ji gama kyugo uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin risalati rabbi mi de we yayi yin sakon coci mi yaya na jula mi gallaye na wa ana lakum nasihun amin mi de yayi gangbaji cimiyo ya eh, za amana ya yi amana ya sakon su kola ni galla yana wale annabawa ji fata a pambake ba bi sifa ne sifa amanatu adda na bile jayi cina a ah, daga ce annabi adamu adda ce annabi ya karshe annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ga na su kwa ji annabi yana gama ma huwa alal ghaibi bidani annabi ta yi mu bayan ala Alayu yu da sobo ya waye na kin da Allah yu munu wuya na za ma no yo ga ya ubeno na na ga yu ga ga za na ci buga ga annabi ya ci da sobo ya za na ci kim na shi a je ga da ni min da ci sai na ni bugi annabi ni ga wuya za na ci a inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ta lu maguwe ya mun liswa wannan yi zani ja be ni gudu ya we wani توبة بيو أو أجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء antum annabi wuri ce gaba ba ya yi ji mamaki ji ya zama mishi an ja'akum dhikrun min rabbikum ga tuba da biya tuba fa da biya ya daga kun coci ko ala rajulin minkum da bagin da ci ne ko ga la to kafaru ci ya guru biya ya ga je mamaki eh da yun gara ku ala to ne ya da bagin ci guru nan ulu je ulu yayi ikpiya da yato sakwe nga yi kuma ne gaza ba yi kuna wuya na wasu kuma ya famana irja alakum lokacin na coci waya lafi kulafa a ewa gaji. min ba da kawai nuhin zumanu fi gama na binu ya zo ci gano ya zo na gugu la ya ci aje e ga ya jama'a ci ga mu. ba wazadakum fil khalqi basta coci ke be kabo e ba littan wale kabu ci ne ga kuba ku da kabu yo na toti lata da ma da waje na so ko jayi ni so to fusilato wa fa amma adun fastabaru fil ard bi ghayri al haqq wa qalu man a minna quwa na kuwa su awalan yaraw annallahi alladhi khalaqahum lalabe ashad minhum quwa wa kanu lana wa kanu bi ayatina ji hadu. Eh? zadakun fil halki basta su kuma yo be kanko e ba litta a tuwa da da aja fiti fari eh a ga zana ina e za kaboci da ayo ara da ga ma ashidu min na kuwa zi ba kanko ayo so ko a kabo e na ka pace ga tema awalan yarau a ciciliya eh a ciciliya a ga annallahu alladhi khalaqahu kabo zendon don boka kuwa e tuna ji halitta na uwa shi wata kabu to a da to wuce mana kabo a sun da zawon gina gina ja amma fadu da aka wa da ya ci na na fi da na fi ko da ya su kwela ga anabi no fi la anabi wudu ala allah e pani ji su kuji ayi e kakayin e na jinna na jinna ne pani mawuci la'allakum tuflihun e boye da bele

al'uduwa biyayi da bayanin da ci gina gudu Allah wa da wai bi da bauta Allah bugi Allah bugi kasa da Allah bugi na ga mamaki a yi eh zana ma kana ya abu da ba wannan ila yana jin da koyi fi wuna ila mu ci lugwa to ma yi jam nga ya ci fatina bi ma ta yi na yana to gowai ji alkoli ga kai lugwa ma biya za ba na biya yi duni in kunta mina wa gafila gaskiya na wato ga ga iftana nabi wudun nan coci kiwa da suratul akafu abwana wagin akaf akaf kinya ada zige to coci ta wuce ai ba nan ga ya ga wa fikur akha adin annabi wuri ga akha adin akhu adi. إذا أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم فإذا قناك أبو نقاك تبعبو قالوا أجيتنا لتعفكنا عن آلهتنا تفاتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين alaikum ana su kuke tangana ya da suratul akafu kemina ga ya bunu ga gaba tun bigo biyayi gani bautu yana ji alkawai duniya azaba na wadanda za ka gaskiya yi ya tuyan fube to bayani na yi da suratul akafu so kuma la ga abwa e boye bato rufe yi ga su ba yi gaba bayani na ji ne wuso da zuban annabi hudu ga gayi ba abuwa ga ga qala innamal ilmu inda allah wa uballighukum ma ursiltu bi walakinni arakum qauman tajalun egan mi bebe azabe nci dagwa mwa pipe fochi wa doke mwa bebe na egwa soko buda nye mi de ye wuye wo wani kuku ma rusultu bi ilaiku mi de wuye ya ni na tuni fi na amma yana ci me ciele da ni wala ki ni ara ku me ciele daga jamaje ko man tija da jamaje ya ni fira ke bona yake sokoya ya ga ga ma su kufu biya ya? توبوا ولقد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم mini karin bayani na ide ta na yi bayani na wana kafi lo aya wurin nana mini suratu hudu Allah tabaraka ta ta'ala ga yi gaggan kafiri ji gaga annabi hudu qalu ya hudu ma na bi bayyinatin wa ma nahnu bi tariki alihatina an qawlika eh, wa ma nahnu laka bi mu'minin aga ga bi hudu ya wa hudu adeno bi ayi be yau jana wato bi mana aya su ko kwata min baya da ne ba abu ni wujaya ali tika ko kafiri adeno bi ayi be ma ji tana bi bayyanati wallahi la wuja bi wala de gaga de gaga ji iri ke mun zamu ci yar be ne jina wa ga qur'ani ji go wala ga inda wala la wuja bi to kai za la za ka qur'ani ga ma za ba da hakki ga qur'ani ga sai ji eh to a ci gaba da annabi hudu ma ji tana bi bayyana ta wala la wuja bayan amma na ni tariki ya dace na ka kai ima to ko ga ya kuti dugwa kai ya kuma na laka du mini we ya gbawa ya ji ma ni doya ko kuna ya ji ma mani dina inna kulu ila taraka ba'du aliyatina bi ide le gaga kuti ji ne je we gito ko na ga wa ga mabbe wa chaje wa chaje na naje eh su ya ga na ku eh babu annabi mu daga baya ga inni wushidullah da su kujiri wa shahadu to yato mai jire ya ni ga ni bari mu ma tu shirku ene de la paso ko ba ti dana ya mu ya mu Ka kabo ya ci da koron ba na ci da yawa da mu yoyi eh ni maka ba ba ki duni jami'a e gbonu de daga de pata lutin bone ti la ne biti na misaje mu be sun mala ka dire ga pataucha ne e fe elu elu e gode de pata ne ga elu be yabo d'a yi tawakkaltu ala Allah na yake su suku na yi tociye mi rabbi wa rabbi ku na yi tociye mi cinye yana ma min dabbatin illa wa akhidu bi nasu itiya adde dabba da na gudda bana face iko ya dabba wuce da bayan suku eh inna rabbi ala siratu mustaqim tociye mi ko boro buto suku jitu ne bi kana bugo waya ne da da gwagwa eh babon da soko ga mini yana annabi da ji ya na mai ga kan wa ka alaikum min rabbikum rijsun wa ghadabu jassa da fushi soko wa ci bo ga malai ne ga bata ne ya soko ruwa ya a atu da dubu ne fi asma yadda ya ja sai mi gomi bai bi mai annabi di fi asma ya tiya kutina ji ya tola sunne ji asamai tumatu wa ba ku to to da ko ya ga to sunne ji ya ta alaje soko ji ce mu ma nazara Allah biya min sultan su ko ciya hujja do be ta ba amma daga nan waje aci na fantazu efe tuye ne ga za su ko ga tuye efe tuye inni ma hukum lil muntabi ni to da be yi ne afe tuye ke ba be yi wani aus ku da ke to waya limaya eh annabi nuwe ga waya a to me ga ala su ko jinya a sai zanci zanya kiji faro فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين فأنجيناه سقولي تهب وقال لا يا نبي هود والذين معه برحمة منا da zane ke ba ni jama'a ke gina ji da biyu ci ji ma ne gani biyu na ya gangwa bi ya gunye yi eh ya guna ide ya na ebo yi ma ne abona ya gunye ci a gawa wa wuce da ji gawa wakata na da bura lafi da kan zabo bi ayati na yi ca zuma ya ga na zi ga ya la ya yi ji gama na ya zuma ni kwaya ni ma na ya kpejo ade je ne bi na a ta magi da ya to a ba ma kanu mumini amma fela da ji imani na ngala ita ita ya ji alaka be ni waga aya na so kwaye ga ye gwanu ga na bi wudu bi jama'a na wuce la shizo eh alali azaba bebe zo azaba cin izaje ji alaka so ko ci ga oje da ji kwa e tsanini na ya da so ko dia na bi wudu bi jama'a na kala bayanin na la shizo Diga ka tun ni surutu na kafu su kula ya tannabe bai na wuga bai cina to kafiri ji gafe gaga a zabu bai wani falamma ra'awu arigan mustaqbila awdiyatihim qalu hadha aridun mumtiruna so ko ga bal masta'ajaltum eh masta'ajaltum bi rihun fi azabun alim ko hmm. tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinun kadhalika najzil qawmal mujrimin eh so ko ga lokaci na azaba fe bin ya tayli azaba bin arida wa wa tulata samu sama shi eh ko da mine ne so ko ji bayana da wannan wato su kwala da matsala ya dage cabalin mari da wani abin deliya tom Eh wali adébẹ́jì sama sọ máa ṣí àfihàn fáyẹ̀wọ̀n èlè ìbéyìn èlè ìbéyìn èlè akẹgbẹ́ àzába sọ pé bíyà àgáàgá àrùdù mùtìrù náà sọmọ ṣí na cẹ́zọ ẹgbẹ́ dáná èlè àdúyà yìí sọ kọ́ ga bal masta ajaltu ẹni ètò díẹ̀ gúfú bíyà àzába ní ogé bíó yẹn na magatu tun da miru kulla shayin bi amrin rabbiya en do na gudda bada patan guja allaka bi izini to tun yaje na wa gwana ina eh, ga wasu su patan su ko mutafi sai na yi jimani da na jihudi ne don cewa na jihudi su ko ga a gawo ji da fa asbahu la yura ci ba eh wa la yibya la yura ila masakin ya le ja ba yi mace kibya biya in ya ji wasa su ko kin da mun ji da ni kalli mu kawo kadhalika najzil qawmal mujrimin zati ba ta ji gawo ba ta zo ba je bi mace ci ya ce a ne gan wata tabbata da mina hadisin da ce hadisin na masnadi imam ahmad olubi gani da wuce ma nke bai da sunan tirmizo albani ji bayanin hadisin na ga hadisin sayi wuyo kya ki ji faruwa wato ba gina ci da ga abu wayin na ga gwadi su nafi daga ba min rabia daga baza ba gina ci da ake sun nuya mini karfi na rabia wani amma a ganin shi ya nuna da wuzuriya ba ki ba sahabi yoyo ba go yi ba mu ya sunna jahalatu ya sahaba kula wuzurin da wa bayan mu ga mu biya ci ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam so na wuce gayo na daga rabia daga yi ta abu rabia abu fe biyu ci a nabi shi nan wuce ba a nabi wuce wa fi da adi wato zane ce gami mini adawa ji wani a tattar wuce ta wani laya a nabi ga zaman a nabi hudu a taba da bagina ci na bai cin gana fakultu mutum mu ne wani wanke ta yanibi na wuce ga janibi ga auzu billahi a kuna mithla fi da adi mu yi batar da suku su kwanu ga wafi da zai gan ya dawa wuce nan wani wanke ta wuya wani ma ba wa nusu da nasarar ga kuma wafi da adi zima ya ega wuce nan wani gagun ya adawa, ji na kila mai wuyi na mini da wani bai masari ma ma'amadi na ga anibi wuce yi bi bayani ya ta wuce amma ne bai juga be bon wude za ga mu ya kitani ga ne to kibei eh fa kuntu ala al khabir sakatta babu mutaga ga ne be to e ga na mu bi ga mu kitanne a wadana wa ma gumi zane da bayani tanna na mu gudi hawa ba ne ya rasulullah inna ada lalle za dawazi kabila kabila nabi wuduji lamma ukhitat lokaci na bello da dagi tsanami dagi wa adeliya gai ba a fat kaila a citu ba mai citu yi ga kailu sun nuna wani adaji cututu gamu du balu ya abin su ko ne ga na wuce a je da bi alu du ya na wudu na ya kaya ni ga wa gina a je da bi wudu balu ya ba gi ti dan na gina su ku fa nazala ala bakr ibn muawiya wati ya ji wunda wani sai latin gaco ba na ga ba gine ga bakar bin muawiya shi na ufe cin ga ya bakar kun muawiya bakar bin muawiya fe la ya ge be yun ga ngofi ufe cin ga ya ge waganatul jarada tan ade wuji kuba yin zagi na ci da ciki jugi kuba amma ni ko fe kwaci ya wai ba ko ni ya ga ni hawo aya ni ko mun tiya daga yiwa tutu ga da bale na, na mai da shashanci na mai da jinan no

soko mi gbé báwọn gbé bá ní ìjì gẹ̀gẹ́ mọ́ ìsà táwọn máa ló ṣe wá bọ̀ wọ́n sọ ogun àá yẹn nílá ní wọ́n gẹ́gẹ́ ẹgẹ́ fìtì wọ́n ti sà táwọn máa ló ṣe wá bọ̀ wọ́n sọ ogun àá wọ́n lálẹ́ àṣírí nǹkan fa díẹ̀ e wo ìmọ̀jẹ́ ìsà táwọn mi ní ṣe wá gẹ̀gẹ́ mi láwọn wá mi láwọn bò mi láwọn sà yẹn nílá ní bọ́wọ́ náà níbi ó ti lábẹ́ bọ́wọ́ yà sọ́kó yẹn nílá ní bọ́wọ́ náà fásitì àbùdákà wùyí omi wá gbọ́ òyà lé oyún olúwo fíìmù

gani da zane yi ge fiye tuwa ne za yi yuna ji tuntuna la da lissafi ba faru fiye da wun sahabati so ti fiye kuma suku girgiji fiye na ki girgiji an na yi su kwaye fila ke fita ne la girgiji bayin fakila na mini girgiji wuce wawo ne biyu ga ikhtar ida e wuna na gaba wun duluya wani tsamuci faktara sau da wani shi ko mai wani fakila lawa fere mu gato khudha ramadan rimdada na to tsada na ena dabo na mu ga yando na mu ga mu ga ya gbe na mu gudi mu gudi mu la yo tukin pere na wa tsada da wana wa dhikra annahu lam yursal alayhim ri illa إلا قدر هذه الحلقة يعني حلقة الحاتم ثم قرأ إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرم أبا نجيو من يجرجي يجيو غغا إفدبنا تتو bi girgiji ne no ga lailin da biyu ifin na fatan e baya piubo ruga habi halka ruka ruga ruka ba cin waye fi ba ife wuce gama coci eji ji bayanu da min suratu a tuka in na da yi mori halakin mutu ya e fi fiya ife e wuce ma ife e yone na ife yiwo ma eh ma ta zaru min shayi ife wuce hadi yana mu lugwa na a ala to karami waji wulaji yana jina gure so ene jinfi bi wafi du'a dinan da wannan zane da cinga dawa ji tutu da cinga bakar gudu waye ne so ya zaga ya je ga ya tabi a daga wa fi du'a da yi nan ngan mun sabin ne ga da nabi ngon wai batar su kwa ngon ya fi wa fi du'a da ma so kuma wa fi ga ya tabi ma eh na ti alaka bi a jama'u ji ne bane girgiji wuce nun tsara na ga na la azaba ne shi ta jama'u ji patana tudammiru kulla shi wale ga ne suratu haka tocin fitagan ne yayi nan ga wa amma ta samu ko wa adun bilkariya ko fa amma adun fawuliku bitagiya wa amma samud fawuliku bi rihin sarsarin atiya adawa ji sokwe gun jan alaka ji bi rihin befe sarsarin ne kubuga buga ne hadisi juye na uga efe na ga ya wuka wato ma ya alamu junu da rabbi ka illa so ko ne ko ko e fe na oge ga ebe ya fe ko bu ga du dudu fe to na na ji efe na wa ga ga we ko ebe yin ga udana na uga ke wuka ba hadisi bi ma Muhammad na ba amma ci ci alaka no labiya ne wuga la girgiji na be la masiba alaka be adawa jina Eh? sakhara sab'a layal so kun ga ba sab'a layal ya shi gutwa ba wa zamani ya tayami gidi gutota husuma ya tabi ga ga ji wuce da e eh, fi da gidi girgiji wuce fatar alkoma fiya nini ba koya na ka wuce na sokwa jan wa ne jama'a ya sara'a a sar'a sara'a gijiji jamu ya sarai bi ma'ana mayyit atuji na a agiji pata tu ka num ajazu nakhli wa gaga ya tunye ci gando binon hawu ya na yi foto ndo da ni ubwa so ko ga fa'al tarana min bakiya wale zaki min a ade zai kina pata utafi so ko ci ga azabun so ita da wannan ya annabi hudu da jama'in shi ta masala bi hudu yinan na waje rikici sarai ta ta alumai musulmi waje rikici sarai misali idan manna tafi wai gaggan alkashful mubin an hakikatul kuburiyin ziyaratu hudun alayhi salam wa ma fiya min dalalati wa munkarat man na so kuku ba Mu kalita tafin da kai ko fitina ne zuwa ci ya da yin nan na so ko gugi ta to mafi wo adana da ci laya ga ga yi annabi hudu min ya dara mautu da nan na ganci mu caje da na fitina ya zane ji alo adaba egibe soko na aka da tun aga tobo ebagili anabi wudu anabi wudu ya agi bukata da ka kayan ogologo wudu jo ya ha da zai ga lowa laiwo ji a cike kabari da su ya kuwa gici ji a cike kabarin e ji ta ayi wabe anabi wudu jo ya ha e zaziganci da bane sadda da tuna ga yadda da na wuce yau e no aga ku be saraka na ga ku fitu famo a muke da man je gwaka ga ganye ne ji da ne je duyu albarka yin zai gwara je wo dobi da ba a gai mi soko ne da bi wudu lati soko wuce da daraja ne wuje nan zai ki joge wa daraja ne wuce wuce gaga sai ga da fiji kana ya na bi wuda wuce sai ga da fiji kana muwa iri ne ja ba wato a wa ga za ga ji da ga jikana eh, wannan ga wa wani kamar wa juwali shi ke na da jikana na munan Eh? ilé ẹ̀zàyé sùlẹ̀ tó a ní ẹ̀zàyé tótó mu mú tótó mu hàn gàrí ń gọ́wọ́n àdáyé òfin bí wọ́n a ti ká mú jọ abẹ́kùnkùn láti bìtì àlùbáríkà wọn wó àlùbáríkà wọn wó to ba na lamarin kabarin wuce mafitina tu mini hadar moto yemen bwana wale mun a sheik salim shatari ukali ta fiti da kici wucin wa yuga ziyaratu nabiyillahi huda alayhi salam fi mizani shar' adaman da kan tafi ashek fani ubaydun wa yusuna litafi ga ad-durr al-mandur fi akhbari qabr wa ziyarati nabiyillahi hud daga man na daga dejuyo a jiji mawuci ya fi kabar masu kabar ya nan gudu daga na gaga mun lana majita ma kya bi so ko kici mu ga lu eh yana ne sa ita kabar wuce wani agadda da madina gumba da kutu na gudu madina kabar hannun muhammadu amma saudi ci ya sa ne idan da wani katan so kuke yana safi maka madina wani eh so ya gbogbo ugwancin ga mamaci kwanda ya ga alkashin mubinu ga ba na ma ke lagwa su ruwa kabari a nabi wudu na kici ya liwo kundi da na nya eh lokaci na da da nan ba ga ga ga waya kabari a nabi wudu na za mu ci kyakwa su da nan na cito palestin ga kabari a nabi wudu kici ya liwo so so ko guye annabi wudu inda albarkura yi bo tawhidi ya na juwuna su kulu bai na ci ke kunci muna jiniya na baji liyo bata da ni je da be wena sai gano ya tawaci kobe ya nabi wani ga ya nabi ya ke ne na sabe ni خير قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تعقل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم to ci kawai la zamo da kawun saliha yi gaba coje tiyan da ta annabi mudu wani gaya ga tawo takadiri da wani la zamo da na a kawun arsan na wuce gaya ji takadirin gaya fili na la a kawun caji mamu da aji mafudu biyu na su kuma mutum fi samu dawaji yi gya a tunin ga annabi salihu na ga mututufiya kala ya kaumi budullah annabi salihu har ga galiba ya yi jama'i miji itbauta allahu ma lakum ilahin ghayru zuma allahu yadda zamu ci ne ga wuya gidan wuna kada ja'atukum bayyinatun min rabbikum ujama da ba ya ni daga kwai cocho yadda ka fa gaga mujiza da bwaya dalilin nuci da bwaya hujja da daga basu ko dai mujiza ne wa lalle gaskiya mai ta ayyana gama eh, ya yi na katun layi wato rakun gida na coci lakum aya ngai mujiza na su kula ga yayi nan fata ruwa ta kufi ardillah ilu rakun na gwanfu giyu ta cikin bu wala ta wasuwa bi suyin e ga jojo lagwa bai bi egun yi ma e ga jojo jike ya lagwa ya guji gun fa ya kuma azabun alim azaba na tana wa ale babu wannan annabi sani mai gaba ga hari na katun ba rafu yi su kudana lakum aya aya mu yi ya su kubi bayi mai su kwa na ji ba minu ai hari na katun ba rakun ya su kudana alhadi rakun ba ta na fiye wani su kuka yi a ne su kwa zijira kun su kuka ada zai ji wannan eh ada zai ji ji wannan ta za ga gara ko ya don fa talibu wal matlubu kin da su ko ga da ni suratul hajj wannan to so ya gogo kila so ko tara ku ne tiye da bati ta ci ala ni ra ku ne ke pata ne so ko ga ma yoyo abin ne da fa tashrif wa ta'zim daraja ci wani ce la yara ku na taci ta ci ra ku ji gongala ci je ba so ko ta tara ku ba ta so ko Eh? rakun na wuji gaga rakun da cin mawa a ga takubute bayan na mai jike na beji na da wani takubute a tsoda mawa ga mula yi bayin mula rakun ti ya takubu annabi sa'adu wuci ba rakun ti ya takubu ya wato ya ya ba ni umar da bayani ya gano wa gafi nuna ya deja abon nana gogana idan gogani ne idan ya rabo ne ya ganu gafi so so yi shi to bata wani rakun gai fina da zafi bena tam amma mina adalci ya soko daga nan mujiza mun bebe ya yi be imani ana ba ibu ya ana ta ju gaga fone ya fone za ga bí màá fọ́nà ràkúngà àfihàn láti tó ìta àdéhùn wọn fíà náà sùkọ́ gan ya madara láyà ràkún náà wọn àdé láyà láti wọn ti di pátá wọn bá zàn yín fínà. ẹlẹ́rọ ọkọ́ ko àtọ̀sí ń kọ́ ẹ́yà ya sì rí bí àṣáyé ẹ̀ kí tó ti gan. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد وبواكم في الأرض تتخذون من سهولها تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين واذكروا anabi sanu ce gaba ga ya fafa jama'i miji idan ga ya ga ya fasu ko bacin to yake fa irja alakum lokacin na coci ne waye lafiya kula fa ya gogoji ya cikin bona ya goga na jagon ya ga jama'a na jajen alaka shugaba cozo wani kasa wuce ga ya gwaga ya sokwa sokwacin ba a cagaba zanuci ya goye gawa min ba da ajin zuma dawa zunga lai je goga dawa jika cikin bubu ebogo wabon akun so ce ya dufe ba filar da ke cikin bu ta taƙido na min suhuliya kusura minikin yi eh? na je dano ya yi ajin tu kusura ya ko jike bu tu katafti jike bu wato taƙido na jibala buyuta ya madaka ya ke da tuta fati wula shemina bata ni maji don so ko jaye na bogo fadhkuru ala ala e pani man so ko na ila so ko ba won e gala to ba chimo wala ta thaw fil ard mufsidin imaji ba ne petitin mu mutuka ba ne jimo ayan Allah tabaraka wa ta'ala ko e ga e ga nabi salihu gabe jama'u jiga wa bawwa'akum tattakhidhu min suhuliha kusura eh daga kin fara na cici kin na jidda ta kwana ya je tin kushi mutane da jibala buyuta ya mai tsufati jula je kata jula je mishi mai da bagai na ji fahimta bi aya ne na mai wugwa ga kata fititu alayhi a ga sharu mun kabla na sharu na shari'a za shi joyi na shari'a yi yoyo malam yu khalif shari'a na ka kawai nan bebe yi na wule yanayi kara da shari'a yi kuma wule ba na so ya gogo abin ke so ko gani ma wuce ji aji ma nabi salu ja ti fe to kata ji na har ma nabi salu we lu sa za su ji ji ga ci ni ma wuce na so ko ji ya na wuce wugwa dona wani a sani moye guru moye zutuka ta fiti a gami ne ke gwagan na kaga ga tutuka ta ya shi a lalle ana a ramuwa na ina so kun ga idan mini a ne ba shi gaba to yi farka bayan suratul araf wani kul man harama zinata allahi lati akhraja lil ibadi wa tayyibati min ar-rizqi so ya gwagan ka ta tu a lalle eh ba ga buga mana ci ga an yi fahimta can ko da yake to a tuna daga katafta a lalliyo wani a da ta hujja disi mini hujja disi na bebe yana ga na biga ira an amalla wa ala abdin su ku gani majiya wuji a habba an ra'a tsaro ne mutane su kuwa rule yi ne wuce wa ga dewo wugwa ga dewo ga tuka tafti shi tuwa runtuwa shi tuwa ala laifi ba amma mun da ci ga idan nan ya haca mini mun da ci ga ya ganna ya haca na abin mun ci ko al'asin abbasir da ni abu iti bayanin ya ga gaba matu imamu kurtubi ta imamu kurtubi ga wujan ya ajin fahimta haca amma bai bai wujan da ci mini wuja na da zaɓe bai a ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga idza arada allah bi abdin sharra so kuge ya kpayin da wuji alaka malahu fi tini wal labin so kwaji wa dutu yi kwata da alaka fi fi buloko gani be wato e, egu be lankwai duma na buloko gani be simiti a garona so kwai la dutu yi ja alaka fi lankwa gani be gwi duma ne ba tan afi to mana so ko bu ga da yana agamin mujabu ne. a ga annabi ga man bana fo kama ya fi jarumar kiyama ya min wala duki zane wa ga tuba na ce kabu na tuba na ulewa zai kiyama karaba wuce la ta ta kwatubu abubuwa ile ga zai ne so za wuce na <clears throat> a gane daga nesa libni adam hakkun fi siwa hadhihi al-khisal a ga ga ni da adam a ga ni ga ga ni da adam da hakka e baye e baye ne tuna ga le gutan na bana yin mafari betu yaskunu mudu da kata gina mai le dana wa thawbu yuwari awratahu mudu da mai la ka awrana wa zulfu khubz wa ma'i mudu sagiya masa gani da nuna wa fifi ba a gifi ba ko ne bu je ba bu ya so ko ne daga ce patana e ba mu mu ja ki ga mu ja lalle ya ta hadisi ya karshe na musulmai ya ku guja da su so su ma yaje wuja be ya hadisi ya baci be ta na ji amfani da yi na iwa ga ibe wun za yi wadu di giba nu egibu idena ichide bechigi je lutavia so yi be igi ba su wuce amma ina tula gana iza gaji na zari lopa wa wa gana ga yi gaga kata fitutu jalan uja hadisi ne be ga wanda mini zaba yi zaman bo wura tara wura tanko ufatan tan ita ta wuru na filibin yaro ko wa bele ji yavuza figontabo ede dada figonto eza eh ada alojini afi betuka tafti ifijini mbo ade bigude mina alama ya zobaijo armanu ci ya amfani da hadisi da ga ngai zaba zumaji eh ziga ba da aziki alojini afi betuka tafti jina ga alamu yoyo zobaijo to anabi na gaga na uwa ga uga ga uja uga ga uja yitwa ya zamu na mai ne na ga ga ga tuka taftima zamu ci ya de baliya misali ga da maka cikin na rayuwa yi na ne da kyawa ne mini guba yau mu ga taftiya bendo ka tafti ka mu ja ci ja ka yi zo ne gwaji ne gaji wala ya de ba ci so ne ne ga wasa ne ayi baba ti ta ci na so e bogo hujjan na ya وبواكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنهتون الجبال بيوتا إلهي تتزا ينوبو علل يوتك تفتي كم يا لن يا ذلك شزاينا اتقوا يا لن يا لما نبي محمد صلى الله عليه وسلم شوفوا قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم تحت لمن آمن منهم لا تعلمون أن صالحا مرسل من ربي قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون بيتنا نبي صالح باتو كازو بيه غني سنة nga almalawun da an da ana ji fijo na bana ejin dondo na an da ji gai butika da su koyon na je wo mana ale bai baya na gala ila gbe a so ko talaka ne to wa no kan do no wa fi pa so ko eh ka wani pa go wa no pa mana ga gun wa pa so ko amma da na funi yuna eh kana al malaw abu dan da shi alladina istakbaru ne je wotasa min ko min jama'a da shari wa yona ayaye ga lillazina studifu bai da ne za bu gugi talaka ja da yando ana limana amana minu a tayi ma ne ji ba annabi salihu na ga a fi da muna ya bani ya da kike nuna ga annan sali a mursalu min rabi gan ba a nabi sali tutu daga kwan coci ba a fi yake ga rajunci ko a to e ga biyu yoyi e mila da e tsami a fi bani ya yi daji gan a nabi sali tutu so ku yi bani ko kalu ba wa ga ina bi ma sila bi mu'minu e Ego so ji ga e ga ko tutu yokuti tutu nduti yega bana yayi mani jan ya goba ga ne ya bi ne ya goba ga gani ya jani gama zika uslub la hakim ga da amfani biyo e ga na gane kaya mai jana ya ne kai e lawa ga ga na gina da mu da mu manca tutu yo ya fi ga ga tutu yo ne ga ga banzu e bugo ne gwa ya ya jana ga ga ayi mani jin bai na ga kun da Allah shi jina da jabe eh ale ga gan su kuke ta gamna yayi don ni suratul naml ga wala kad arsalna ila thamuda khawm salihah <coughs> ani budullah fa idahum fariqan yahtasimun fariqan kicho fariqan mu'minuna ba fariqan fariqan kafiru kafiru shi a ah, ni bisalu tutufiya zai ta kefi ko babban iza ita buga a imani ji iza ita buga sam aje ya dabi yau annabi annabi salihu ga bayi kemi bada min suratu naml wa nawga qala ya qawmi lima tastajiluna bis sayyiati qabla al hasana laula tastaghfiruna allaha la'allakum turhamun ya jama'in miji kila ye die ga za ba su kufu biyu yanga ga ra ba su ko gan be tuba gafara na waje na itile fe jona kila ye wa gafara su kwa yo na alakum tura mo ba su kuni buje gu ya yayo ha so mine ne jwa ja wazi na dawana to ila muhawara nan da tsakani ya jama'an guba da kefi ya nabi salihu na jama'a da jayi ma ne jina da jama'a da ji butuka ga ji ma na ya bayani ya ne ce ba ga zane ji gotika ne giza ne ya yi ji jina ga afe ya yi ne ya ke wani tutu so kuyo a ga a ya yi mani otu je biyu ya ni ki ya ke gabe o bayani dana na. الذين استكبروا إنا ana jigbati ka dan da ne jigbati ka ga je bo duki o mun kina je da jona aga to nga ye talaka ziga ya imani ziga annabi salihu to yeshi tukwewo inna billazi amantu bi kafiru annabi salihu ga ne ga ya imani ziga ne yimai ya ji kafiri ji biyu alero ko talaka ziga ya ba dan da ja ibuna ile ga dan ji da bora dan da jima ga ya je da betara ka ji ya ni ji ga ne a da ji ga ne salu ga ne so ku yona to an dan da ji je da na kya ci be jo ya ni da فأقمنا فتواتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما akaru naka a fe da tura kunyin ibu a wushe daga nan wani ja ce nabi sami a nuba ya nigba a da ba lagba su ba a rawun kuti na ma shi kenan a da kun tun ya mutu wata wa abu tuka amur rabi a ga alami tuto ta haya o adu ake ka ba wa ga ya salu ya wa annabi sami itina bi ma ta yi duna ina so wajen ya alikawar daga wani bayan zaba na bai yi biyu in kunta minan mursalin da ga ta tuci ga da biyu biyu wani ina gaba na ajiye da biyan annabi hudu ne ba shi zana so lamarin yiwu na goye kenan annabi ni biya gaga da zuci biya har da ta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam muna agaga annabi kin da min suratul suratul anfal eh, law kana hadha huwa al-haqqa Eh, min duka famtura alaina ta min sama eh, a witi na bai azabin ali aya ga gamacin da muji gana da ga gabe ya ta bar maka ci a ga su ko wato ga yi ga ba ne mudaye na muhammadu biya yi bai yin ka na haɗar wani haka bi duka mudaye ga gaskiya go daga bawo to iya ja famtura alaina ta min sama jule ta ku biya yi daga sama a witi na bi azabi alim ko kuma azaban mutum o gadi mutum ta sarai na mutum ga yi woto so ko ga ma kana lawo li yu'adhibahu wa anta fi o ma kana lawo mu'adhibahu wa hum yastaghfirun eh so ko ni aja azaba wa mumudu da makarta albarka wa ya sa so a addu'a addu'a ba gana azabu fu be amma so ko gama alu be ko albarka nabi muhammad kuma kana allah mu'azzibu wa hum yastaghfiru ya ji azaba ya zama fitaci ba ro taci makaci wani jayi ma ne jami ba gafara da su ko ina a sa gafara ba istighfaru ne ka ba azaba su ko eh so alai da wannan gaga lamari da aka. kemne tagal na bedan min suratul naml wana uji zeni wuga kunya da bisaliwa za ka mafinya ya bana coci gayi muga Lanu takasamu billahi lanubayyitannahu wa ahlahu ku lanakulanna liwaliyi ma shahidina malika ali wa inna lasadiqu so kaga to wa makaru makaran, wa makarna makran wahum la ya yashurun fanzur kayfa kana akibatu makrim mu dammarnahum wa qawmahum ajma'in abuna fatilka buyutum khawiyatan bima zalamu inna fi dhalika la'ayatan liqaumin ya'lamun wa nan alladhina amanu wa kanu yattaqun eh wato za mutuwani a gashi kuti bai so sokoyin a ga sai a ga alibi su alibi lanu bayi tan na wu ya shiya ya da tufi wu to mutu to ya yuji a ga gbe zoganci zuma lana kula na ni yi. a ca da ga be dan yuji za ka bi luji ga ma shaidina malika ali yi ga wasu na je yi ci tuna wai na da kun za siya ma ayo ake na jura yana a tifelu su kwa gama makaru makar a tifelu gwaji jikin na da dace a nabi salihu bitina in jigar a kuka wa yawa biya biya sokolo garkaci ne ya eh, eh, lugba da denina wa makarna makara yi tsoyi la egbe eh, da wanci ya lula da ta ato dabara da da wanci ya lula yake da ato ato amma ki waga gaya na ene fayin shari nan ga kwan da mula shi wa so ya galatoci luya yi nan gawa ka da fil madinati tis'atu rati jama'a gutuwane da gutuwane da su su gutuwane fi mini samudawa jo duna fil ardi a azabban da jarka cikin bugu dan da jarka ne wata asa sai ba pata sa jajin wala wa zuta wazu tanja a gadda zai a ci da gira kuntiyo alluga da wa nin salihu na su kwa nin salihu tuntun su tun yari wa a ɗaya zama ko? ki ci ji faru fa kada tumur rajfatu fa kin ci benwa kin fi ku baka kai ta mu fa fi dari jathimin a shati ma bata a tushi a gishi a tushi wale gaga etangan na su kukin yayi don mini suratul hijiro ba na ga yi gaga wala karka zaba su haɓar hijirin mursali wa ce na ayati na fa a an amuridin wa kanu hito na mai jibali buyutan aminin fa akhadatu musihatu wasbi kuma na abnahu ma kanu yaksibu aga yi jama'a na nabi salihu jaja ga ashabul hijr fatu dawaji e jaga yi wa ga hijri waji tabbata da mina hadisin aga nabi sallallahu alaihi wasallam ndo ku taboko to waga na daga madina ci gawa lo tabuk bana ne gawa da hukunci na wa guyeji ya samu dawa ne zuwa gugagu so aga ne bi la to ba aga na jama'i sahabe ji fe die e waga da ne yanayi da na wuciye shikenan abin da tun ba gaganci na a ci e ci ba shi bọ́dà ga arìbè iná ní èyíké ní pàtí ní jà tú ti lájì mí náà arìbè iná sọ̀kún tó wáyé wọn náà títún daga lokacin wuce lai arìbè iná ní èyíké gbogbo àjíwó yé ìtàn na gbé ìké mẹ́ta wọ́n ti fẹ́ tú pàtí ìtú ti fẹ́ láti kátà jì náà so na ci zo ganci ji ba ga wani annabi bai tuna annabi ce ga bayan ga inni akhsha an yusibakum mithlu ma asabahum fala tadkhulu alayhi ila riwaya ta ce annabi ga la tadkhulu ala ulil mu'azzabin illa an takunu bakin fa in lam takunu bakin fala tadkhulu alayhim illa yusibakum mithlu ma asabahum ala hadisi nan da sahih bukhari da muslim mu a ga lokacin na ci ba ga wani izaji da ba da mu wato ga wucin eh a fi. zaji dabuwa alu kuma a tula arbaji benu ogo gaunci e zaji dabuwa no to fi dukwan zo ne ja ji a duwe ji na eh benu ogo gaunci anan bibe china da bi ga ene fi dukun no na emu wannan na yuje ya kunu na je ne na yuje ya mini ruwa ni caga ne bi ga ala kunu ala ya rakun ja ala fi amma a tsaga fi mu annabi ga kpankpan yula da nan ya da nan ji da nan ya fi lujina eh aya da nan wuce na a garra a gaggwaga na ci tuwo a gaggwaga na ci dabo a ga hafe da gaggwaga wucewa rakun fe finuwa ya annabi saliwa annabi ga daga nuwan gwaga wucewa ga tuwalawa bukata to gale ruwa ya dagu ba da wani wa da bane ga ya gara nuwar gogani ga fe ga fiji bona bayani mai wugwa da mun sai buharo da na gaga goga da bu kai na ra ku fe finu muna goga mun ga da jiya daya ya jama'a ji ga to a tuna fi ba abu eti goga noman yi ji ga a ga da kyani mi ga gaga shi a da tunu goga na fina albarka ga ni wa ga a waya ni sadu da ra yi suna da fil ko ga wuce amma ga fiye ko ga za yi mu ada mana la bayanin da biya ci na wuce ko da ga san ga kan kaya ne man ji gato abe ka ga ga ala na bona ne bi ga ga mu yesu da ya zendo mu ga ga ji no ma a ke je ne ma zendo ga ga ji be ji no tiki a gan ne wuba da wani gaga da da wuce da na ta biyu man jiki da bai ji hukunci gato a sa da na gaza da na ta biyu na wuce da na bani musulmi cirki a ci gashi nan da ya ci ya yi ji wuja da wani gaga aga gaga masu gata da na ya kafiri ji in goyi musulmi in sa da na wuce kawai ga gwagabuwa diye di kpankpan fi gwagan gafe da shi goma o ma patama oge wa mbuga bu kwankwan da na jijiyo da na masibu ne to a gana hadis da sallam ya ga adamin hadisin da cewa gaga juilat liya al'abdu masjidan wata hura na kin bata lili ciwo mu yaji sallah ba mu maji taimama bu wani wuce wuka da wani gaga zagabe tu da na dojin na da na azaba dojin ki ya samu da ya zo lagu je kin ba ruji te mama bona ki wuce ci gwa rubu yin da tsakaniya madina lo tabuk aga ayu aga kujiru nga diyar ya samu da wajo imam kurtubi mini tafsiru nga wujja na manje labe gungo ya lagwaje ki wuce ka zaman ne gwaye zo lo ki wuce goma lagwaje ki wuce waje te mama na ule ga ngwai ya can e boki bo, e ga na diga ga gaju ila tili al ardu mazina wa tahura na wazi istisnawo kin na kugai asan shigo da na azaba to ebo albarka ga na na diga na wazi nasku ya ga wuce ngwai ya zaga lagwa fiye ta taimama da daba amma lalle mai da bai ga ungwa ya laba fi yirke wuce ya tiye taimarowa kuma ya zo ji samun shi daga wuce ba to iga culai cikin kula maruci sarai ya gaga to ga ma na bi nayin masu gata ta gaji sallama amma ga masu gata ne ga mai ne bana su kwaje maji ji Allah ka mu waje ki masu gata ta nan a ga yi ji masu gata ta ji masu gata ta e bana ga aga ba aga daga masu gata ci ne uci da zaci abu yara ta hukunci masu gata na tiki wuce wanda a yi masu gata ne misali ba na ga masu gata ci na in eh, so zabo a ci nan ya abu yara ta so zabo biya a ga hukunci ba ga na masu gata a yi masu gata biya ba wuce ya lobo da kwaba ya tuba ta. ibada mai gatu ne ji sallah ke boye tu masalaci ke bowo e go ne ga da yara ta e eh, ne ga ga do na da baga su su da bago na ku dai za guru yin da ka paci ki yan gana ki gana da su ku ga ji go bayani da ku ji ga ni. so e gogo go ya ci da na ne ga ga masu ga ya e ne yana nabi sallallahu wala bi na ga yara ta so hukunci hana daga masu gaton abubuwan wa yi tisalla don ma yi lagwayi kinyu ma yi lagwayi ma yi lagwayi zai tita yi mumu kaga yi kafin lili da jaji alaka babu ya e ji fata gama yau <coughs> masala wacce ko na ke wata kila wasa yi lami fana ga hankali tun ne ayan nan su kai ga ya gafa a kazatu humar rabifatu fa khadathu murratfatu fa asbahu fi darihim jathimin to ce ga gaga tsawa na waji jama'a ne salu ja allaka nan kin ga kim na wale wa bi faruwa kim da cido wale ki ga du ya gbe ba ta yake ka tafi wata wá gbogbo wọn tó kí náà wọ́n bí ayi mú pátá àlẹ́ ayé bí àtú pátá fìkí mú amma àgá àmọ́ sọkún gàáyì domini suratul haqqan banu ga ga kan zabar zamudu wa adun bil qari'a fa amma zamudu fa uliku bi tagiya wa amma adun fa uliku bi rihin sarsarin atiya sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma a wani wa gaga samu da ga fa amma samu da fa wuni kuke bi tagiya ke tagiyo mun jige ne tagiya ne sai hatu in wa now a shashafiya malaika shafiya wuci kogu pya e gabe ga wagi bata ya ki shafiya e ga tagiya nan e ga yana suratu hudu gaga ne ga yi nan su mana surat hudu ya gayi gagan ta wakala tamattaru fi darikum ta ayyam zalika wa'dun ghayru makdum falamma nan je na salihan zina amunu amanu a bi mutum minna eh wa min yau yawmi zina rabbaka huwal wal azizul hakim ko wal kawira aziz wa zo alladhina musai hatu babu ga manjiga to suratu hudo su kuka tsawa jawo suratu hakan ga tsawa jawo babu mu belu be mu ga kin dudu mu ci tafi qur'ani ma gaga na gumba dudu jina ba guba ga tsawa bai ni ga kin mudu man shiga yanayi yanayi gaskiya ga nan guba ba ga su ku ji biya kin fe du a mafi ko guga mu a ci tafi se consiga dar bom uma vida. É por eu que você acabou. Hã? Ai que é, né? Não. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لهم ولكن la tuhibbuna an a gabaci na sokon tafi zai ci alaka zo na kaga alabi salihu ta wallanu mafatace ta uci jilewa uci A mu uci hilewa nan yawonu gabi ayi uto ga aji alaka ne mu daga kya gaya ya kawo ya yi jama'i na kada abu laftukun risalata rabbi me ya guya iri yana su kwa tuni fiye na wanda na ku majigan baye ne amma na la tuhibbu dan nasi ne fa zani je wa gamba na zana ga ga waye je gamba ne yadda ci ci ya raji Allah muci limaki nga kwabe yi nan a ga gano ga baye nan yi daidai be gana e zaju ga be yi lokaci na wuya ga wa wa ga ma ne ga kwani gan ba fe gawe mutum ga ga zanen waya gabe na wa ga mun biya sai mm. yi ruci gugarin abun ga yi daidai bai gari na nabi muhammadu gade kafin gwanta gwanta da ya ku fi kogayen badar wani lokaci na kuku badar na mutufe ya ya ba jari sha ya bata bulu rabiya ya bata bulu rabiya ya fulani ya mutufe tuwaye hali waje tuma wa da rafukum haka fa'ini waje tuma wa da ne rabbi haka eh ya ya tuwa ne a mai kuce fi gwagabwani kanga tuna ga da fukuta bana ne biji fukuta shi badar obe to kafi bu bu bu gaga na gayi kya ne ga kikike na wa buta tutira ku bani uci beji goga mi su uci le bu goga mi su uci ya ni ni ni fe ya dan da uci ya ku chefi aku ku chefi goga to ena sokoji ya alikawani ne ya tuwa ni ko bana hmm. ena sokoji bi muhammadu alikawani ne miliyani sai da wani shiga ya rasulullah zane ji wai ce tusu na ya yi gaga da da na ba wa gawa ya ma tsuwa ne a na nabi ga zai nafsi biya ji ma an tu bi mai ne ma akulu minu yawe ga ne mai gada dai na gato a wa gami na gaggaye na jago da ɗabi na amma walakin la yujibu su ko ya kabo na ga ya shi a ya jawa ka yi rike mina na bi annabi jidana ga na bi salu ji kango Allahu sabi a ah, ya yi tayar annabi salu da da kwani da wani su kudi albarka ya annabi salu rayu ko da da Allah bi cike ya tawidiya Allah su kwa ni a ɗaya galibi in yi wayana su kunu ba bi ci ke ba ko a ah, kucai la da karatu wani na yaga da ya littafi ne ya bana ga yi fito da wazili siya yamma wacce kwayi a shekabila da sakakin ta kai bata karatu na yi na yi tiya hukunci guban hukunci ne ladan bori jibana da ba za da gai fiya zumbana àwọn ọmọ àti lárọ́bà dórí jùlọ yẹ̀wò kó tí yán rọ́bà ní ládán ebi tábọ̀ ọ̀nà nga yi gbẹ̀gbẹ̀ túbọ̀ túbọ̀ ó ti gama yi masala ya shi dín níbi shi dín gúbà náà iná na masala ya shi dín a tó gbọ́ ìgbìgbì níbi gbọ́ ìgbìgbì gúbà yìí waye wa ga yi ba da jina na to tiga ya daji ga ga tubo daga na daga shi dokon ana yin kwa gibe ku bai dana mai yu a ta hamilu sharjiya ke ya tahamilu sharjiyya gan gaya na nasara yi ga suppository na suppository enyuyu ya su eh, lekitaji ajalu da ebitaba ya zau musamman za yi gaibe ba ta basiri na ba wasir ba ta yi guwa pai aja laye wuce ta ebi ibi tsaba a ca funloni to aga funloni a ga zafi yana karface ni ngajin poyi wuce wuce ga zumiya infinin bu wuce ga fete mako ya wucin gai ga tahamilu sharjiyo ki hukunci wo da bala ne bi azumi no da gai ga azumi mai mai faili a ci gaga yin nan don ebi taba ko a ta don ki uzuri da bi azumi ka ci azumi don bon eti masala no <coughs> a manjin bayani ga mun wace koyon saudiya a shek muhammadu bin usaimeni bayani bai ga an dondo ji azun yawa azun yi dogo ibo ne ba bincike na asibiti yoto jina a ga ina da na wọn a da zantun ejigin cikwa kawo ma a da zantun ejigin wa cikwa tunaniyan wulo a biya balantana ta azumin yanya so bayani na aji na dawana na na mongaye ya na mawaci ko a shek abdullahi sakakir bokaye na mongaye wujja na bokaye bayan lamari hukuncin na wana gada ne zai gaga azumin ya na an boka wujja ba so yana yi daidai ga nan gata dai dawana allahu kabi sai matsala yan gwegi beni muka mai hukunciyar alhukunatu sharjiya alhukunatu sharjiya a ga na yone jiguci ebi taba wani ta lamarin da idai idai gbole an hankali na muke jaba na alaji ne ile ya yi madan laya asibiti ba a ga na da mai za ebi taba na mai ga alhukunatu sharjiya a gan mini ekin na shige dabo na ma na to ejigiyar man jima ke guba ake hukunci ugbo majimai zamani kawai yin gagati ugbo tun zamanin shigo bayi nan mai fi kyuji gagati ugbo amma ke mina raya na gada dare zaga wani washe bi taba ba zu yi wuce a yi hukunci a zu yawon oke mai yiye aga ruwanu aga zu aga washe ebi taba yin za ki hukunci a zu yawon mai ji gaba ya gagan a zu ya ya a ga ibu na ile e gagan daga bi ba wuce nuwa da zatu ba kowane mai ji gaba ya gagan azụ azunlo ya armetu temiya anyị ra'ayin gada wani ga daga garuwa ruwa shi bi ta bayanza wule ya zu da azu yuba bana wele ga na a gaban da bayani ya mutu temiya da wani man ga ya na ga ya na agaza juki ebi bie <coughs> bi ezo ekin da zuci e bo ga bayani ya doktor zai gaga ekin wuce na agaji na ma da zartun ejugin wace kowo agaza jiki bi tabo ekin wuce da zanwo har da ejugin wace kowo ga ya tucin mun yi shaka abdullahi sakakir mun da zabe ibrahim ibn taymiya tigar na ba watakila daga na egaye nuwa nga ke zaman yayo nga mu ga ga tubo wani watakila mutum da tabiya ga da zaman mu ba mu cile ne ji faruwa ya ki wuce a ca ga yi ga gaguji nuwan na da wa arda ejugi wa ci koyi ba ko mutu a yi ga na laci ma ya fatawa na laci ne da e fago yana boka ba mu bona daga na doktor yuti bayani ga ga yakin na to ejugi wa ci ko wona. bayani ya mu gai ga azu ya zamu ci hadu ya aga na jiki ya bitabo azu yu da bobiya baga bayani na muji ci ga wuce wada nan a ci gato sheik asalo usaimeni gamo azu da bo ya na aga jiki ya bitabo wannan Allahu alawala so gburugburu ya karatu yi nan da wani a riga ci fabi riga da caji dai da wula da lubuci giwa da ta ce wajen jaki na subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na an kai bayanin da shi na mafi jiman gebo to e bayna alada bone da be ko hindu sinana shafe go mata ko ba salma be bayani tiya patra kabon ya nabi ko hudo na rando shi da la e bisu tiya ti jibaga yo chega yi je ko ya so kona kata tendo na kabon ya nabi sallallahu alaihi wasallam tendo na ajina wa biye ke tendo na yi jibe ma to yina fa ma saudi ci ya tọ̀wálé gan ga náà gáyé náà mọ́ tó sábà yìí gáàlì bí yìí wọ́n bá yín jiná adáadáwà àlùbáṣà náà da jẹ́ na ń lè ya wà ná tọ̀wálé wàlé agábé yìí ìlànà yìí gá lọ àjì àṣìdàdé lójú ló ṣe pátá náà yàwó àjà àmọ́dèdè àná bìtò mọ́ náà àjà àṣì àti lọ́nà àjà ya ngálà àti àjà gan ẹ̀gẹ̀ gan mọ́kìrì ànábìyà a na sàgbéyà wá náà ya tọ́lẹ́gẹ́ ẹni tí kọ̀ọ̀rọ̀ bá nana etí àga jẹ́ àtìgbẹ́ mẹ́kẹ́ bọ̀rẹ́ àlùsọ àsálàmù ma àdúrà yọ̀ náà níbi mọ́mọ́dù bá náà tó ṣe àdúrà níbi mọ́mọ́dù bá ìmọ̀ náà níbi mọ́mọ́dù bá gan aláwọ̀ látọ̀jà alikọ́mọ̀rí ẹ̀ẹ́dà kó ńlọ́mú gàbí àwọn látọ̀jà alikọ́mọ̀rí ẹ̀ẹ́dà ẹ̀dà alágbàsó kọ́mọ̀rí ni èyí e dìímọ̀ amọ̀dé bá nùgbà bẹ́ẹ̀ àtùgbà tó ṣe àdúrà tó gan tó ṣù gan alákọ̀mọ̀rí báwọn e yà á ṣe wọ́sàn náà yóò gbàdúmọ̀ ń gan alákọ̀mọ̀rí wọn e yà á ṣe kútì bàmí ń wúnà wọn ba za su kika na a coci a fisa babi a cayin na kana abuwa na anabi muhammadu ba na ga coci gudan anabi muhammadu ma bula na ke zan doci bula na ke tunu da hali lokacin na wuga jajiri na bula na ke doci ga lanatullahi hadal yahudu wannan sara ita ka zo kubura an biyayi masajida so ale ga yana da faruwa ba to ta a fisa babi a ce kan da jirin na na ai wannan za shi goyi a kaga wato ainihin ba na kabari a nusa sama ciwo na udanin bo gate nci na ladun na misali a kabari a dunce shi fashi a tsoro na gate nci ma wa duke katan baba tsoro na na alamu na to amma zama shi ga biya da fadi kokari ga da duk wala to yin pan no to kan yin pan a dan da ke gate na yin pan a jiya do to kila su ko kila na jiya kuna wanda da fa ga mu duk wala su to yin pan na to abe ebo kare ana ajina ya saudi a chachi be mando chitwani nga ba a chai ba kire tu kwe to ke chikere tv jile eh supply gari ga kara ndo chachi ba tu gara gyani ga ne za ga sa shi baya ba ta amma ga ga hadi fondo chi pakistan chin do chi ebo ku kyabo bi na ku abuwa ne sala sa na to chi gona mo abi ga chi ne egiunu la be no to ki na obi aji be be egiunu ani nga ko lɛɛji ti lɛw dakara ni o ti da zunji ba na o ti wo gidi ti ba jɛgɛ ti ti bo na kɛɲɛ ji a polisi a zɛn o dɔn a ti jɛ k'a ka ale ga a a y'a nabi muhammad sallallahu alaihi wa ga ka t'o ti a fɛ ani ka na la wa a ja fɛ wa ka na yan do si ti ji ma a kɛ masal ti ye a ti a ti de k'i ye ma na a ti musamman sa ya ja de ba wọn zo na aji ba fijara anege ba go ale na aji ba be ba fijara ya giti aba yi galo ya ga na yi da kwa ji ku fuya nabi ko shi ga ya fa ga ala ga ji mutti gido so anege ba te ga ne ge ci yo Allah fa mun ge Ẹtí ọ̀sẹ̀ ti bàyá ni àyè tí datang itu susu no boleh datang itu no so di pola di di baran pola di di di susu was go al wa no ke chola di sini di baran la wa ya go ko me ke ngapa sokoi patano a daga asomu yau mata sumu no hadisi wani da mimmanci sarai na coci ga ya dajin ya kwaga watakila wani ga abin jin yaduwa wani

وأن جوان لو هو يكون كان كمان عنده كان كي نكوان غير أبو ما كي كبشنا ما كي كتير أنا دي أنا كي نكوان واتو نعم وش لو كان بعد هذا أبو راكشي wato jikanula na kan zaugi wuce wa kafin dokun a da zaba su kwan a'a amma za yi dabo na ji toci tsana ta cinya na zo ya ga na zo da tuci ji da wani ya soko shi na ji soko na kafa ci alaji haramu ya kan ba na ga cikin mutu bata ya gbada gida na gafi cikin mutu bata na jika na gina kan a cikin na da suwa na ci ba a bala watakila da yi da dabo ban dondo ga guyi ban dondo amma dai ya gaji kana na kafa ce gi a fi ci. to irin wuce aga ga gama zuga ta dana so zabo agwa yara ta tutuwani ya can bai jiga to ya fe so zabo dima ne ya gada na wuce laje da ba na ya fe dreji ko ya fe tuba jifi to ya fe wo wuzirin da jifi na ya ga ya bai gbaba ya ci ga gwe le ku bai ya ida sada da sagwayo kawai yiwuwa da da bago jai ala da ci ba wuro na ya ga ya ga so da kangana ya fata kuma yau eh assalamu alaikum alùpùpù ẹ̀wọ̀n ti bá ẹ̀ka a saji ka ke ake yi na ya ba bincike abuwa za panji ke misali na a gaji fahimta ga ne laza na kafaci yanku abuza na kafaci yanku ce nuwa fuwa madina juna a dai da ci bi har ma bincike zamai ya gaga ala tsoguri bai kemika wuce na fe da amfani bai fe latin ba dai ga yi wuce ga ya ne ga gudu da beto firawunan yau mai sokun zadan egypt wani ibici da bai ji tunani ya ce amma kama wuce ga dabon ma a so kuda ga yami wadda yawan mana ji ka da badanika da ta kone liman halfaka aya so kama wuce su ga dabo ya fara wani man so kuda ga yin a gina ka bacin wa ebu da bulu je ayu a za su maji alewa yake mana so kun na, nan dana to ale ga yin wani do gyana wuje bacin wa boya watakila kweri na ga yawa ba ga dauna ya muje ya jiwa ya gina ka face firawuna uci huwa gugu shi ke na sa za ci wacce ya yin yi soko jiwuje ya bunu da budu fe wa zuwa za su maji ya lake da musu zuwa su ne salawa fadi salawa a e ne da modern world ne se jige ba kan da ce la da da na ada da an ba da take ta wale gaga iri na gada nun gari be da ne ji ka tuyo asibiti a ce kula ba ci je fiyana. Eh alani ma ne ga e ga ga ene ga sabe na kem e na wa wuna e kem na wa wani ga dara ya ga jibi na ga wa woto no ikuna ya mai bibe ndo la tu e bona ka jidana sun keri ga na wai ga dana yadda na ba na jama'a da misali wuji fina aga ga ga to shike na wai e ji ka to ba ba ta wala da da na wuji ga to wa bodo ji bincike yin ji kana da yana da zuci ba gona dorura ka tu lawalu bincike yo dole mai ya fiye ya ji bincike mai ji dole yo Allahu fabi ba ni ga ci ci سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته